Ofishin Bankin Duniya a Nishar ya sanar cewa bankin ya amince ya baiwa ƙasar tallafin miliyan 150 na dalar Amurka kwatankwacin miliyar ko kuma biliyan 214 na sefa, waɗanda za a yi amfani da su a matakin farko na ayyukan zamanantar da noma da kiwo. Shugaban ƙungiyar manoma da makiyaya ta Platform Peizan Shubabanya ya yaba da wannan yunkuri da ka iya zama hanyar warware matsalar karancin abinci da tsadarsa a nishiyar shi. Wannan hanya ne ita kaɗai ne za a bi in ana so Nijar ita ma ta zama ƙasa wanda tana iya buga gabar da kanta ta ke ita ce wadda kowa yana ci yana sha kowa ya gani lokacin da an kai juya mulki ta kukumi da an ka samu Nijar matsala na fari da mun ka samu matsala na abinci ne. tunda waɗanda suna kawo abinci sun ka ruhe iyakansu mun ka zo babu abinci. A ɗaya gefe shirin zai mai da hankali wajen nemo hanyoyin wadatar da bisashe ciyawa da sauran dangoginta. Abdu Nino ga Gashango ɗaya daga cikin jagororin masu ayyukan ci gaban karkara na da ƙwarin gwiwa game da fa'idar wannan dabara. amma fa ya ce sai an cire son rai wajen zartar da abubuwan da aka tsara. In ka ɗauki kamar Burkina suna da ilimin wannan yadda za a keɓe wuri a yi noman shiyawa, a yanka ta a aje ta yadda wanda suke da mashin yadda suke yi dussa su aje sosai da haka shiyawa, za a shifka ta a yanka ta a aje ta masu neman ta da sun tashi magata to wannan duka abu ne da ya kamata a zamna a yi tunani a ga menene ya kamata ta kameme. Kashi arba'in daga cikin ɗari na kuɗaɗen shigar jama'a na cikin gida a nan Nijar kan fitowa ne daga ayyukan noma in ji Bankin Duniya wanne ya kara da cewa fannin na zama madogara ga kashi tamanin daga cikin ɗari na yawan al'ummar ƙasar. Sabili kenan za a duba matakan inganta kasuwannin sayar da albarkatun noma da kiwo ta hanyar wannan tallafi. Ana iya samu wani wuri a gera a yi wurin noma mutane su zo su zo su yi noma. sai ka gani ba waɗanda ya kamata a taimaka ba ne su suke noma a wurin waɗanda suke da hali su je su yi na kansu da kansu su za su amci waɗannan wuraren ya zama su suke yi masu ƙananan ƙarfi ƙananan manoman kullum a wurin su na da suke idan aka aka ɓace a wurin masu yi to kenan abin da za a yi din ba zai yiwu ba haka shi ma shugaban platform payzan ya zo da wasu shawarwarin da yake ganin za su taimaka a cimma nasarar abin da aka sa gaba a ƙasar da ke ɗaya daga cikin mafi ɗanɗana kuɗar illolin canjin yanayi a duniya. Kai ya zaman to kuɗi wannan na saye motoci ne, na tarurruka ne da bai ƙarewa ya kamata wannan kuɗi a nemi wurare waɗanda an ka kawo an ka gyara ruwa kayan aiki an ka kawo iri an ka ce mazamnan karkara ga aikin da muna jira gare ku. A yanzu haka farashin abinci ya yi tsadar da ba a taɓa ganin irin ta ba a tarihin nishar. La'akari da girman wannan matsalar ya sa gwamnatin mulkin sojan ƙasar bullo da tsarin sayar da shinkafa a farashi mai rangwame a birnin Yamai. Shirin da aka ayyana cewa za a faɗaɗa shi zuwa jihohi a nan gaba. abin tuni bankin duniya ya dakatar da ayyukansa a nishar a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 kafin ya sanar cewa ya dawo aiki a watan mayun da ya shige sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar